أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب شرح لي صدري ويسر لي امري واحد عقدة من لساني يفقه قولي باقي الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أولا يا مجينا آه، الخميس شاء أخو بوتا رمضان في سنة 1346 بعد هجرة موجود صلى الله عليه وسلم على سبيل المقصود مدينة wanda kuma yake yammaci na sha uku ga watan uku miladiya ta dubu biyu da ashirin da biyar a wannan masallaci mai karin albarka masallacin margayi alhaji musa wali allah ta'ala ya cikin shi mishi rahama domin ci gaba da gabatar da darasin mu na da alƙur'ani mai girma sha uku ne wani ce ai ko sha nawa na ce sha hudu na ce to sha uku ga watan uku ko miladiya ta dubu biyu da ashirin da biyar a wannan majalisi na mu da muke tafsirin alkur'ani mai girma a cikin waɗannan kwanaki masu albarka na wannan wata na ramadan wanda idan yan uwa suna biye da mu wannan shine majalisin mu na goma sha biyu yayin da muke cikin tafsirin wannan sura mai albarka suna su ikra a yammacin jiya idan ba a manta ba mun tsaya a ƙarshen aya ta talatin da ɗaya yau insha Allah ta'ala زام تاشي فرقا آية aya ta ولا da uku أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة Allah tabaraka wa ta'ala ya ci gaba da cewa wala taqrabu zina kuma kada ku kusanci aikata alfasha ta zina innahu kana fahishatan domin lallai ita zina ta kasance alfasha ce wasa a sabila kuma tafarki ne wanda yake mummuna bayan Allah subhanahu wa ta'ala ya yi mana hani game da kashe ‘ya'ya mata da ransu da kuma yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya haramta haka ɗin a addini, sai Allah subhanahu wa ta'ala ya biyo bayan wannan hani da hani akan aikata zina. Saboda aikata zina yana da alaƙa da samuwar ‘ya'ya, idan mutum ya je ya yi zina, akwai yiwuwar wadda ya yi zinar da ita tana iya ɗaukan ciki ta haihu. wanda haihuwa ta hanyar zina kuma abu ne wanda yake kawo cakutuwar nasaba dukkanin wanda ya je macen da ta je sai zina ɗan da za ta haifa zai zama na ana aibata shi da nasabarsa ta hanyar cewa ba a san wane ne babansa ba domin ko da su ɗaya mace kai ainihin wato zina ta ɗauki ciki babu wanda zai taɓa yarda da ita cewa su ɗaya sai in dai an ce wanta ta yi zina to za a iya cewa dama ɗabi'a ta kenan halayya ta kenan wannan hanya ce wadda take mummuna wadda take kawo cewa da cakutuwar nasaba shi yasa Allah subhanahu ya yayi hani da kusantar zina din a kai ga ainihin wasu aikata wannan ita ce wasiya ta takwas daga cikin wasiyoyi da Allah subhanahu wa ta'ala yake yi mana a cikin waɗannan ayoyi tun daga kan faɗin Allah subhanahu wa ta'ala wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana Allah ya sanya wasiya ta takwas ita ce wasiya akan haramcin aikata zina abinda ake nufi da zina malamai suka ce waqul mar'ati biduni aqdi shar'i shine mutum ya sadu da mace ba tare da kulla aure wanda yake na shari'a ba ya jizu lirrajin ha, wanda shi aure na shari'a shi yake halatta wa mutum mace mutum mace tana halatta a gare shi har ya kusance ta ne ta hanyoyi guda biyu in ma ta hanyar aure na shari'a wanda aure na shari'a shine mutum zai nema ya biya sadaki a yi siga a samu shaidu idan aka cika waɗannan sharuɗa ɗin da waɗannan ƙa'idoji to mace ta halatta ga mutum yana iya saduwa da ita wannan ita ce hanya ta farko hanya ta biyu kuma shine abin da mutum ya mallaka na bayi ko kuyayi shi ma addini ya halatta masa zai iya kusantar shi. to idan ya zama na ba waɗannan hanyoyi guda biyu ba dukkan wanda mutum ya je ya sadu da ita to ya sadu da ita ne ta hanyar alfasha ta hanyar zina wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya hana shi yasa Allah subhanahu wa ta'ala ya kira zina din da alfasha alfasha shine abin da abin da Allah subhanahu wa ta'ala baya so abin da Allah ta'ala ya hana abin da yake janyowa Allah subhanahu wa ta'ala ya azabtar da bawa mun yi bayani a cikin ainihin wato suratul nahl inna ma harrama alaykum al-fa'i inda Allah subhanahu wa ta'ala ya haramta man ya haramta al-fasha a menene aya cikin suratul nahl eh ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن Allah ta'ala ya ce kuma kar ku kusanci alfasha abin da yake na zahiri daga cikinsa da kuma abin da yake na batini mun yi magana akan alfasha a bara ina tunanin zama biyu ko uku Daka alfasha shi ne dukkan wani abu wanda Allah yake ci wanda Allah yake azabtar da bawa a kansa wanda kuma mutane suke gudunsa mutum yana gudun a jingina fi da wannan laifi Daka Allah subhanahu wa ta'ala ya ambaci zina da alfasha shine duk abin da yake mai girma wanda yake abin ki in ma na magana ne ko kuma na aiki akwai magana ta alfasha akwai aiki wanda yake na alfasha Allah subhanahu wa ta'ala ya ambaci zina a matsayin alfasha a larabci ana cewa afhashar rajul in mutum ya yi wani aiki na alfasha sai a ce afhashar rajul mutum ya aikata wani aiki na alfasha ya aikata wani laifi wanda yake babba da haka Allah subhanahu wa ta'ala ya haramta alfasha sawa'un na aiki na ko kuma ainihin wato na magana kamar yadda a can Allah ya ce wala taqrabul fawahisha ma zahara haramin hawa ma batan kuma kar ku kusanci alfasha wadda take a zahiri da wadda take ainihin wato a koye da haka a nan ma sai Allah ya ce wala taqrabu zina innahu kana fahisha kada ku kusanci zina domin ita zina ta kasance ainihin wato alfasha ce Allah subhanahu wata'ala da ya tashi hada zina bai ce kada a aikata zina din kai tsaye ba sai Allah ta'ala ya ce kada ku kusanci ta yace wala taqrabu wala taqrabu zina kar ku kusance zina malamai suka ce cewar kar a kusance ta alama ce da take nuni a bisa da kaiwa makura wajen hana aikata zina domin dille sun da aka ce "Kar ka yi kaza da cewa "Kar ka kusanci kaza wanda aka ce "Kar ka kusance shi aikata shi din ya fi girman laifi akan wanda aka ce ka yi ina fata an fahimta domin shi wannan saboda girman ta cewa aka yi kar ma ka kusance shi ba karka aikata shi ba ina fata an fahimta da haka malamai suka ce cewar da Allah ya kar ku kusanci zina alama ce a bisa da girman laifin da kuma girman abin da Allah subhanahu wa ya hana yasa aka ce kar ka kusance ta ma'ana duk wani abu da zai iya kai ka ga aikata ita zina din Allah subhanahu yana umartar ka da cewa kar ka kusance shi malamai suka ce cewar da Allah ya kuma karka kusance shi wata hikima ce Allah subhanahu wata'ala ya zo da ita wadda za ta gyara wa mutane zubatansu su fahimci cewa lallai zina laifi ne wanda yake mai girma laifi ne wanda yake janyo fushin Allah gabawa. inda ga ta har Allah ya ce wala tafrahu zina kar ku kusance ta domin inda ba al'amari ne mai girma ba Allah subhanahu wata'ala ba zai ce kar a kusance shi ba guda ka girman lamarin yasa Allah ya ce kar ma a kusance ta ga baki daya shi yasa tsantsawi alaihi rahmatullah a cikin tafsirul wasit yake cewa Allah subhanahu wata'ala anan kamar yana cewa kunu ayyuhal muslimuna ba'idina an kulli muqaddimatin lati tafidu ila fahishatil zina kamar Allah yana cewa ya ku musulmai ku nesa da dukkanin wani abu wanda zai gabatar da ku zuwa ga aikata alfasha ta zina shi shine dukkanin wani abu da zai kusantar da bawa zuwa zina yace to kamar Allah ta'ala yana jan hankalin musulmai ne a kan cewa su nisanci duk wani abu wanda zai kusanta su zuwa zina da khamkhalitatun nisa yace kamar cakuduwar mata da maza a waje ɗaya wal bikin bihinna da kuma ainihin wato keɓanta da mace mutum ya keɓanta da mace wadda ba mu muharramarsa ba a wajen da babu kowa daga shi sai ita sai Allah shi ma wannan yana iya janyowa a ne a kusanci zina domin duk inda mutane biyu mace da namiji suka haɗu su su kaɗai na ukunsu shi ne shida domin zai dinga ƙawata musu abubuwa iri-iri zai dinga raya musu abubuwa daban-daban wannan ilai ilaihinna da kuma kallon mata nazaru sha'awa, kallo wanda yake na sha'awa mutum ya wa mace ido har ya kai da kallon da yake mata ya fara sawa zuciyarsa ta fara suranta mata ta fara suranta mata kanta ta fara suranta masa halittarta ta fara suranta masa wani abu na duk wannan yana daga cikin muqaddimatu zina abubuwan da suke kai mutum zuwa ga ainihin wato zina shi yasa ce, fa inna zalika yafdahu at-tariqa ila al-wudu' fiha yace domin duk waɗannan abubuwa ɗin da ya ambata shakuduwa tsakanin mata da maza keɓanta da mace wadda ba muharramarka ba yawan kallon mata ya ce duk waɗannan abubuwa ne waɗanda suke kai bawa ga buɗewa kansa ƙofa ta zuwa ainihin wato aika da suna ya sa malamai suka ce in muka duba halin nukan da alƙur'ani ya yi abubuwan da alƙur'ani ya hana za mu ga cewa Allah subhanahu wa ta'ala waɗansu abubuwan Allah ta'ala ya ce kar a kusance su wasu abubuwan kuma Allah ya ce kar a yi su malamai suka ce to me yasa Allah ta'ala ya ce wasu abubuwan kar a yi wasu abubuwan kuma ya ce kar a kusance su misali a nan Allah ya ce wala rabu zina innahu kana fahishatan wa a sabila kar ku kusanci zina domin ita zina ta kasance alfasha ce kuma makoma ce wadda take mummuna Allah ta'ala a wajen cin dukiyar maraya sai ce wala taqrabu malal yatim illa billati hiya ahsan kuma kar ku kusanci dukiyar maraya sai dai kadai ta hanyar da ta kasance mafi kyawu kamar hanyar juya masa ko kuma baka da halin da zaka iya daukar tawayyarsa to wannan zaka iya ɗiban wani abu a ciki domin yi masa kasuwanci ko domin daukar tawayyarsa kaga wannan nan ma sai Allah ya ce wala taqrabu malal yatim wajen kisan kai sai Allah ya ce la taqtulu nafsan lati harrama Allah illa bil haqq kar ku kashe wata rai wanda Allah ya haramta kashe ta ba tare da haƙƙi ba kaga nan sai aka ce ne kar ku kashe ba a ce la taqrabu qatlan nafsan lati harrama Allah illa bil haqq ina fata an fahimta to sai malamai suka ce me yasa a can waɗancan abubuwan da ire-iren dangogin su aka ce kar kusance su waɗancan abubuwan kuma aka ce kar ku yi su kai tsaye sai suka ce waɗanda Allah ya ce kar a kusance su abubuwa ne wanda idan bawa zai aikata su zai aikata su ne bisa da san ransa ina fata an fahimta lokacin da mutum zai aikata zina zai yi ta ne bisa ga sha'awa bisa ga san ransa bisa ga son jin daɗi haka lokacin da mutum zai ci dukiyar maraya zai ci ne bisa ga raɗin kansa bisa ga son cin dukiya bisa ga son jin daɗi da dukiya da haka duk abin da zuciyar mutum take da ragaba a kansa take da kwaɗayi a kai Allah sai ya ce kar a kusance shi domin in an kusance shi kwaɗayin zuciyar zai iya sawa zuciyar ta ja ka ji ka aikata ina fata an fahimta amma idan ka ɗauki kisa duk wanda zai yi kisa ba zai yi kisa a cikin daɗin rai ba zai yi kisan ne baya so dan ya san abin da zai aikata ba daidai ba duka ko da kuwa a ce a lokacin da zai yi kisan zuciyarsa tana kawata masa in ya yi kisan daga baya sai ya zo yana nadama yana zafin kansa ba ga shi Allah ya gaya mana ba a kan kisan yayan annaba Adam watlu alaihim naba ibn Adam bin harraba kurbanan fa tuqbila min ahadihima wa lam yataqabbal min al قال لأقتلنك قال ما إنما يتقبل الله من المتقين لئن بسدت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأتبع إلى الخاسرين فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواجه سوءة أخيه kala ya wailata "A'a, ajaltu an akuna mithla hadha al-burabi fa uwari ya sau'ata akhi fa asbaha min al-nadimina kaga nadamar abin da ya aikata tare da cewa zuciyarsa ce ta raya masa zuciyarsa ce ta ƙawata masa kuma ya aikata a lokacin da yake aikatawa bai yi tunanin abin da yake aikatawa ba daidai bane ba har sai bayan ya aikata sannan ya zo ya yi nadama amma wanda zai aikata zina ko da a ce ya yi nadama bayan ya aikata zuciyar da ta aikata kuma ta ji daɗin aikata sai ta ƙara jansa ya ƙara aikatawa haka wanda ya ci dukiyar maraya ko da a ce bayan ya ci dukiyar ya dawo ya yi regretin jin daɗin dukiyar da ya ci da abin da ya kashe da bukatar da ya da ita sai zuciyarsa ta ƙara jansa ya ƙara aikatawa da aka sai Allah yace ce waɗannan abubuwan wanda aikata su yana da nasiba da son zuciya kar ma ku kusance su ballanta na ku kai ga aikata ina fata an fahimta da aka Allah subhanahu Ta'ala ya ce kar ku aikata zina kar ku kusanci zina kar ku kusanci dukiyar maraya can kuma sai aka ce wala taqtulu an-nafsa allati harrama Allahu illa bil wala taqtulu awladakum khashyata illa ina fata an fahimta da aka suka ce laifin da yake da alaka da son zuciya shi Allah subhanahu ta'ala ya ce kar a kusanta wanda kuma ba shi da alaka da son zuciya shi Allah yake cewa kar a aikata kai kai tare da cewa dukkanin su alfasha ne illa iyaka wata alfashan munin ta ya fi wata wata alfashan kuma in ka aikata su ɗaya da son zuciyarka ba lalle ka iya haƙura a lokacin da ka aikata su ɗaya za ka ci gaba da aikata ta ne a dukkanin lokacin da zuciyarka ta kawata maka wannan alfashan da aka ire-iren waɗannan shi ya sa Allah subhanahu wa ta'ala ya ce kar a kusance su Allah ya ce wala taqrabul fawa wala taqrabuz zina kar ku kusance zina innahu kana fahisha domin ta kasance ainihin wato alfasha ce ire-iren waɗannan dalilai sa addinin musulunci da ya zo sai ya toshe wa bayi dukkanin wata kafa da za ta sadar da su zuwa ga aikata irin wannan alfasha alfazina yadda Allah ya ce wala taqrabu zina kar ku kusance ta kusantar ta ma ba a so ku yi to sai Allah ya sanya waɗansu abubuwa waɗanda za su kange bawa game barin yin zina abubuwan da in bawa ya kusance su zai ya kusance zina in dai yana aikata su to ya kusance zina kuma ko a barade ko ba zai aikata zina to idan ka nisanci waɗannan abubuwa din in ba Allah ne ya jarrabe ka ba zai yi wuya ka gabawa ya faɗa takwas shidan da aikata daga cikin irin waɗannan abubuwa shine musulunci ya haramta ainihin wato namiji ya keɓanta da wata mace wadda ba muharramarsa ba namiji ya keɓanta da wata mace wadda ba ba sai dai idan ita macen da akwai wani muharraminta ina fata an fahimta menene keɓanta ka zauna a wani waje daga kai sai wata mace babu wanda yake garufa a wajen babu wanda yake giftawa ta wajen balle ya ga mai fito ina fata an fahimta ku shiga cikin wani daki ko rufe daga kai sai ita ku shiga cikin wani loko mai surkuɗi daga kai sai ita ku tsaya a wata hanya wadda mutane ba su fiye wucewa ba daga kai sai ita duk wannan alkul wasu ne minan nisa ina fata an fahimta musulunci ya haɗa wannan ya hana wannan musulunci ya hana cakuɗuwa tsakanin mata da maza a ce a cakudu a waje daya, mata da yawa da maza da yawa wannan yawan nasu ba zai hana a aikata zina a wajen ba ina fata an fahimta ma'aiki sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama a cikin hadisi wanda bukhari da muslim suka rawaito daga abdullahi dan abbas Allah ya kara mishi yadda. manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yace la yakhlu wanna ahdukum bi mar'atin illa ma abi muhram manzon Allah yace kar dayan ku yake banta da wata mace face sai idan ya kasance da akwai ka a wajen Kaɗi da ake zuwa yanzu zance za ka ga mutum saurayi da budurwa sun zauna a titin su su kaɗai tun bayan sallar isha sai akai ƙarfe goma akai ƙarfe goma sha ɗaya akai ƙarfe goma sha ɗaya da rabi maza Allah ya hana wannan sai dai inda muharrami shi yasa za a ga a da iyaye da kakanni in mutum ya zo zance sai an ajiye wata tsohuwa daga ɗan nesa nesa inda za ka iya kallon kana kallo mai suke ko a haɗa ta da kaninta yana daga can gefe yana wasa su kuma suna zaune suna zancen su saɓanin yanzu da ake yi daga shi sai ita su su biyu kadai kaga wannan hulwa ne wani uban in ya dawo daga masallaci sallar isha ya tarar ta ta yi ba ku saurayin ya zo in suka gaisa ya wuce in za ka fito zai ce to in kin gama kire ne kofar liban kwanta <laughs> kaga sai abin da ya faru sai abin da aka gani ina fata an fahimta sai abin da aka fi to irin wannan musulunci ya ana saboda gudun menene abin da zai kai ya kawo a lokacin da suka kasance su su kadai ma'aiki sallallahu ta'ala alaihi wa sallama yake fadi a cikin hadisin Uqbah bin Amir Allah ya fara mishi yadda hadisin yana nan a cikin sahihain manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yake cewa iyyaku wa dukhul ala nisa manzo Allah yace na hane ku shiga wajen mata kai tsaye ku dinga shiga gidan mutane kuna shiga wajen mata kai tsaye manzo Allah ya ce la alaiku da wannan fa qala rajulun min al-ansar sai wani mutum daga cikin mutanen Madina ya ce ya rasulullah afara'aita al Hamwa shin yaya kake gani game da wasan kanin miji shine al Hamwa? irin wasan da ake yi a al'ada kanin miji zai dinga ce da matar yayansa matarsa ana wasa da dariya ka ji kana ne wannan ko inda suka da raunin addini ma kaga har wasa na guje-guje da doke-doke ana yi tsakanin kanin miji da matan wasa har da kokawa in an yi magana ake ai wasan kanin miji ne al'ada ta yadda da shi to sai aka tambayi manzon Allah game da wannan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama sai yake cewa alhamu wal mawt ke shi wannan wasan kanin miji har da maraba da mutuwa Ba ma'ana halaka ne abinda da ake nunawa kai tsaye halaka ne domin sun ana wasa da dariya ana guje-guje ana kokawa wani lokacin shi ɗan zai kawo ta wani abu a zuciyar ko a zuciyarka ko a zuciyar ku gabaki daya daga nan kuma sai abin da aka da kaga wannan kafa ce wanda za ta iya kusanta bawa zuwa gani zuwa ga aikata zina sai sa Allah subhanahu wa ta'ala ya na daga cikin abubuwan da musulunci ya hana waɗanda suke kai bawa zuwa ga aikata zina shine an-nazru ilal al-mar'ati al-ajnabiyya an-nazru ila ajnabiyya kallon matar da take ba muharramar ka ba ita ce ajnabiyya matar da ba ka da dangantaka da ita ta jini ko kana da dangantaka da ita ta jini ma ya zama da babu aure a tsakaninku akwai wanda kana da dangantaka da ita ta jini amma akwai aure a tsakaninku ‘yar ƙanin mahaifinka, ‘yar wan mahaifinka, ‘yar ƙanin mahaifiyarka, ‘yar wan mahaifiyarka, a duk wannan akwai ba ta jini, amma akwai aure a tsakani. To, wadda ake magana a nan shi ne duk macen da take da akwai aure a tsakaninka da ita ita ce ajnabiya. Babu ruwan addini da cewa da babarsa da babarka uwarsu ɗaya ubansu ɗaya. Ko da mamanta da babanka uwarsu ɗaya ubansu ɗaya da aka ɗan uwarsa ce ta jini akwai aure a tsakaninsu. da ka duk da shari'a ba ka hana aure a tsakaninku ba ita ce ajnabiya musulunci ya hana yawan kallon irin waɗannan matan in kallo ya kama na zura su ɗaya ka kalle ta kau da kanka kuma ba irin kallon ƙara rawu in ka fara daga nan ba za ka kifta ba sai ka zo nan wannan ya fara wannan ya haka ƙara rawu ya faɗa Allah ya masa rama yake kallon shari'a an ce ka kalli mace su ɗaya to in ka fara kallon ta daga nan kar ka ka biyo ta kar idan ka akan da har sai ka yake da abu da ɗaya Ka kaga wannan ya saba wa abin da Allah ala yi umarni Allah ce wa yi wa kar ku kalli irin waɗannan mata shi yasa Allah subhanahu wa ta'ala ya ce قل وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن كما كجيا ومؤمني ماتا يغضضن من أبصارهن su rantse ganin su kar su dinga kallon mazajen da ba nasu ba wa yahfazu furujahum umma kuma su kiyaye al'aurorin su haka maza kuma aka ce wa na ya yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum Allah subhanahu wa ta'ala ya ce a gaya wa mazaje mu'minai su rinke ganin su kar su dinga kallon matayen da ba su ba kuma su tsare al'aurorin su domin me yawan kallon mace yana sa zuciya ta dinga kawata wa mutum wannan macen da yake kallo ko da kuwa a ce macen da yake kallo ba kyakkyawa ba ce ba amma shaidan sai ya yi amfani da wannan kallon da yake yi masa ya koma kallo na sha'awa daga lokacin da aka fara kallon sha'awa kuma zuciya za ta dinga kawata wa mutum wani abu game da wannan mata kaga an kusanci da rake sai aka da aka musulunci sai ya hana kallon mata waɗanda suke ainihin wato ajnabiyya ma'aiki sallallahu ta'ala alaihi wa sallama yake faɗe a cikin hadisin Aba Huraira hadisin da Bukhari da Muslim suka rawaito manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce kataba ala ibn adam nasibahu min az-zina manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya wa ɗan adam rabonsa na zina mudriku mudrikun zalika la muhala manzo Allah ya ce babu makawa sai ɗan adam ya rusu wannan abu ma'ana duk wani ɗan adam da ka sani Allah ya sanya masa wani rabu na aikata zina ba makawa kuma sai ya aikata wannan zina amma zina wata iri manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce al'ainani zina kuma nazaro idanuwa manzon Allah ya ce zinar su ita ce kallo kallon macen da ba muharramarta ba kallo na sha'awa kallon abubuwa waɗanda suke na nuna tsiraici kallo na filafilai na batsa kallo na hotuna na batsa manzo Allah ya ce wannan zina ido in ba kai zina da al'aurarka ba to kayi zina da idan ka in kana kallon waɗannan abubuwa sallallahu alaihi wa sallama ya ce wal ubnan zinahu mastima haka kunnuwa zinatsu shine jin zantittika waɗanda suke na batsa mutum ya zauna a dinga zancen batsa yana ji yana dariya yana motsa masa zuciyarsa Allah ya ce to zina kai ta hanyar kulluwa ka manzo Allah ya ce wa lisan zinaqul kala haka harshe shi ma zinarsa shine yin zancen baka daga lokacin da za ka zauna ka dinga zancen baka da harshenka kai wannan magana ta baka ayi yi dariya kai waccan magana ta baka ayi yi dariya to kai zina da harshen da haka idan muka duba waɗannan abubuwa din za mu ga abubuwa ne wanda tsaye-tsaye ne daga cikin mutane Allah yake tsirtar da su daga aikata irin wannan zina da ko dai ka yi zina da idanka ko ka yi zina da kunnanka ko ka yi zina da harshenka mafi yawan mu suna fadawa cikin wannan duk tsoron Allah mutum kuwa duk tsoron Allah mutum za ka ga dai wanda Allah sun kuwa ta ana ya kare ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama ce, wal ya hawi wa ya kamanna. ita kuma zuciya lokacin da ido yake kallo yake tasa zinar lokacin da kunne yake ji yake tasa zinar lokacin da harshe yake ji magana yake tasa zinar zuciya ita kuma tana hankoro ne tana fatan ina ma dai abin ya kasance a zafi duk lokacin da mutum yake kallon basa, wallahi in za ka tambaye shi tsakani da Allah sai ya gaya maka zuciyarsa tana raya masa ina ma dai wannan abin da yake gani a zahiri ma aka yake faruwa haka ne ko ba ka bane ba haka duk lokacin da mutum yake ji da kunnensa zuciyarsa sai ta dinga saka masa abin da yake ji ina ma dai abin nan zai kasance ai da na ji dadi ya an yi kaza da an yi kaza kaza na ce wa zalika al-fawz ayyukadiba abin da zai gaggata wannan tunanin na zuciya ko ya karya tashi shine al-awaka lokacin da ka iya danne zuciyar tana raya ma kana ki tana raya ma kana ki ka iya jin nasara a kanta baka je ka afka cikin zina ba Maza Allah ya ce to har al'aurata ta karyata wannan abin da zuciyarka ta faɗa maka ta karyata abin da idonka ya gani ta karyata abin da kunnanka ya ji ta karyata abin da harshenka ya faɗa amma daga lokacin da ka kasa haƙuri ka kasa jurewa ka je ka afka ka aikata zina to kaga al'aurar ta gaskata wannan abin da zuciyarka ta raya maka da abin da idon ka ya gani da wanda kullum ka ji da wanda aka kai fara Allah ta'ala ka kare yana daga cikin abubuwan da addini ya hana dan kar a kusanci zina shine sanya tufafi wanda yake sitirce dukkanin jiki gabata musulunci ya wajabtawa mata sanya suturar da za ta fitirce jikinsu ga baki ɗaya domin yana daga cikin abin da yake jan mutane ya kai su zuwa ga aikata zina shine at-tabarruj bayyana turaici irin shigar da mata suke yi a yau manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ambaci sifofi guda biyar ce fani min ummati lam arahuma wa huma ahlun nar akwai sifofi guda biyu na al'ummata manzo Allah har yanzu ni dai ban gan su ba amma suna nan zuwa kuma dukkanin su ɗan wuta ne daga cikin su manzo Allah sai ya ambaci wasu mata yace wa nisa'un kafiyatun ariyatun ma'ilatun mumilatun ru'usuhunna ka'asnimatil buqtil ma'ila mal'inuhunna fa innahunna mal'unin wa innahunna la yajidna la yajidna fa inna rihuha yajidna min masirati kaza wa kaza manzo Allah ya ce daga cikin su da akwai wasu mata kafiyatun ariya suna sanye da tufafi amma tsirara su tufafin da suka sa bai sitirce musu gaban jikinsu ba bai sitirce musu sassan jikinsu ba za ka ga ta sa tufafi amma duk wani kwari da tudu da gangare na jikinta wannan tufafin ya bayyana shi bai koyi ba ana iya ganin kirjinta ana iya ganin bayanta ana iya ganin shafin cikinta ana iya ganin damfanta tufafin da take sanye da shi bai boye mata komai ba manzo Allah ya ce wannan tufafin duk wanda ta sanya ta tsirara ake tafiya kaga ta ta tufafi to sai musulunci ya hana irin wannan tabarruci yayi umarni da a sanya tufafin da zai lulluɓe jiki gaba daya يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يغنين عليهن من جلابيبهن الله يقول يا كي النبي قل لأزواجك كجيا وما كاينك وبناتك دقاقاينك ونساء المؤمنين دما تمؤمنين باكي دايا يغنين عليهن من جلابيبهن Allah ya ce su dinga ɗora jilbab ɗinsu a kawunansu suna lullufe jikunansu gaba ɗaya. Jalbab wata riga ce da mata suke sawa a lokacin jahiliya in suka ɗora ta daga kansu sai ta ja ƙasa riga ce mai ƙauri kuma ƙasuwa, ba yadda za a yi kaga wani sassa na jikinsu ya bayyana in suka faɗi ruwa kamar hijabi na musulunci da ake sawa ba irin hijabai na zamani ba za ka ga ta sa hijab har ƙasa yaji mai ƙauri yaji mai kyau wanda duk irin yadda za ta tafiya ba zai nuna sassan jikinta ba duk irin yadda iska za ta kaɗa ba zai nuna tudu na wani ɓangare na jikinta ba da haka Allah subhanahu wa ta'ala ya yi umarni da ni a sitirce jiki sitirce jiki zai takaita sha'awa a tsakanin mutane takaituwar sha'awa kuma za ta takaita zina a cikin al'umma abu na hudu daga cikin abubuwan da ainihin wato musulunci ya yi umarni da su waɗanda za su taimaki mutum wajen nisantar zina shine kwaɗaitarwa zuwa ga yin ainihin wato aure musulunci ya yi umarni da a yi aure addini ya yi umarni da a yi aure domin ne yin aure zai rage aikata zina a cikin al'umma shi yasa ma'aiki sallallahu ta'ala alaihi wasallama ya ce ya mashar shaba man istata'a minkum alba'ata falyatazawwaj fa innahu aghaddu lilbasar wa ahsanu lilfarj faman lam yastati' fa alayhi bisawmi fa innahu lahu wija' Allah ya ce ya ku taron matasa ya ku taron samari wanda ya sami iko a cikin ku ya samu hali za Allah yake to yayi aure wanda kuma bai samu hali fa inna hu fa'ala bi fa inna hu da mene kuma sami fa inna hu aqadu lil basra za Allah yake domin yin auren shi zai taimaka masa wajen rinsu gidan in kana da aure kana da matarka a gida ba za ka dinga kallon ƴaƴan mutane da matan mutane ba domin duk abin da waccan da kake kallo take da shi ka da take gida ita ma kana da wannan wa ahsanu lil farj manzo Allah yace kuma shi zai taimaka musu wajen kiyaye al'aurarsu abinda zaka kalla ya ja ka kai sha'awa ka je ka buƙaci mace a wajensa matar ka tana gida in kai ba ta kuɗi ta siyo kayan kwalliya ta caba ado in ka kalle ta zaka ji sha'awa kuma za ka samu abin da kake so manzo Allah yace fa man yastafa wanda bai samu iko ba ba shi da halin yin auren ba shi da kuɗi manzo Allah sai ya ce fa alaihi bisawm sai je ta azumi fa innahu lahu wija domin azumin nan manzo Allah ya ce zai zama maka farkuwa. malamai suka ce ai ba wai azumin ne zai hana ka yin sha'awar ba kuma ba azumin ne zai hana ka yin zina ba shi azumi abin da zai yi maka shine zai sa maka tsoron Allah a zuciyarka يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون ita wannan takawar da azumin zai sa maka ita za ta ƙara ma sanin girman Allah da jin tsoronsa jin tsoron Allah da sanin girman Allah kuma zai hana ka aikata ina fata an fahimta ya sa maza Allah ce in ba ka da halin yin aure je ka dinga yin azumi azumin zai sa ka ji tsoron Allah tsoron Allah kuma zai hana ka yin zina da haka musulunci sai ya hana ni ainihin wato sai ya yi umarni da yin aure abu na biyar daga cikin abubuwan da suke taimakawa wajen hana mutane kusantar zina shine tsayar da haddi idan an kama mutum ya yi zina inda a ce hukumomi in an kama mutum ya yi zina an tabbatar ya yi ana yi masa haddi to da zina ta karanta a tsakanin al'umma yau a ce wannan saurayi ne da ruwa, an kama su sun yi zina an tabbatar ta hanyar sun yi ikirari da kansu cewa sun yi ko ta hanyar samun shaidu guda hudu da suka tabbatar sun yi hukuma ta kama su a yi musu bulala ɗari ɗari bisa ƙa'idar azzani ya tuwa zani fajin dukkan lawa idin min tumami a tujarta mazinaciya da mazinaci Allah ya ce in an kama su sun yi zina a yi musu bulala ɗari ɗari yau a ce wannan ya yi zina an mai bulala ɗari wancan ya yi an mai ɗari wancan ya yi an mai ɗari a samu mutum goma a haɗa musu bulala miliyan ɗaya ga <laughs> Allah ban san zai yadu a gari ko ba zai yadu ba ba wanda zai ya zama na goma sha ɗaya domin da Allah ya san a cikin mutum goma nan da aka raba wa bulala miliyan ke kila akwai wanda ya sani ya ga yadda ya ja bakauya ya ga yadda ya jinyar bayansa da wakansa ba zai yadda <laughs> shi ba ya aikata ba ina fata an fahimta ba zai yadda ya aikata ba haka inda a ce yau za a samu namiji wanda yake mai aure ko wanda ya taɓa yin aure ya yi zina ko mace mai aure ko wadda ta taɓa yin aure ta yi zina an tsayan musu da haddi na jefewa an jefe su har suka mutu ba na jin akwai wani mai aure da zai ƙara yin giggiwa zuwa ya aikata duk waɗannan hukunce-hukunce ne waɗanda ya tabbata ma'aikin sallallahu alaihi wasallama ya tabbatar da shi hadisi ya tabbata a cikin sahih bukhari ma'aiki sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama ya sa an yi hukunci na zina ga wani saurayi da ya yi zina da wata mace wadda ta taɓa yin aure. Manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama lokacin da aka zo masa da kyatsin zina, aka yi bincike aka tabbatar sun yi zinar sai manzan Allah yake gaya wa baban yaron da ya yi zina da matar da ta taɓa yin aure. Ya ce, Alab na kami a tujal da su. ɗanka za a yi masa bulala ɗari kuma sannan za a ɗaure shi shekara guda yanzu Allah ya sa aka yi masa bulala ɗari aka kuma ɓoye shi shekara guda a lokacin sai dai a ɓoye mutum a gida ba fita ko'ina, aka ubansa ya sanya shi a ɗaki aka kulle sai dai a mika masa abinci sai dai shekara guda bayan an yi masa bulala ɗari sannan manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce da wani sahabi ana kiransa unai ya ce ya unai ya kai unai ilamar ati haza ka tafi wajen waccan matar da aka ce sun yi zina da ita fa'ini tarafat in ka tabbatar da abin da aka zarge ta da shi wanda Allah ya ce farjin ko a jefe aka kuma aka je aka same ta aka tambaye ta da yake sa'abbai ne akwai tsoron Allah a zuciyarsu ta tabbatar da cewa ta yi manzan Allah ya sa aka jirgin ta haske da samu. Ga hadisin zamidiyya Allah ya kara masa yadda, mace ce ita ma ta je sai zina ba wanda ya ganta, amma ta kasa samun nutsuwa ta zo wajen manzan Allah ta ce ya rasu lalla na aikata zina. Ta zauna a gaban manzan Allah daga gefen dama, ta ce ya rasu lalla na aikata zina manzan Allah sai ya kau da kai. Ya ji mai ta ce amma sai ya kau da kai. ta tafi daga inda take ta dawo inda manzon Allah yake kallo ta ce ya rasulullahi na ce ma nayi zina manzon Allah ya fara sauya ta fara dawowa inda yake karo na uku ya fara cewa ya na nayi zina manzon Allah ya ce a'a ba zina dai kike ba kawai dai kin yi wani abin da ba kun dan ji dadin ku abin magana ta ce a'a ya rasulullahi zina nayi manzon Allah ya ce a'a ba a kai ga yin zinan ba kawai dai an dan yi wasa an ji dadi yi tafiyar ki ta ce a a ya rasulullah zina nake gaya ma hakikanin zina manzo Allah yana ta ƙoƙarin ba ta uzuri yana ta ƙoƙarin ba ta uzuri a ƙarshe manzan Allah sallallahu alaihi wasallama yasa aka nemo masa ɗan uwanta ya ce ga abin da ƴar uwarku ta zo ta yi ikirari da kanta shin tana da wata lalura ne ta taɓin hankali ko lafiyar ta harar inda a lokacin sun ce tana da ɗan ya rasu ta tsira amma suka ce lafiyar ta kalau manzo Allah ya ce to ki je ki dan jira mu gani kin samu ciki ko baki samu ba ka tafi bayan wani lokaci da ya bayyana gare ta cewa ta samu ciki ta dawo wajen manzon Allah ta ce ya rasulullahi na samu ciki manzo Allah ya ce ki je ki renan ciki ki har kin haihu ka tafi bayan ta je ta yi wata tara ba ta manta da wannan haƙƙin da sai na Allah ba fa ranar da ka haihu ka ɗauko jaririn ka sabuwar haihuwa ta zo da shi wajen manzan Allah ta ce ya rasulullahi gashi na haifa manzon Allah ya ce madalla Allah ya maka albarka ki je ki shayar da shi manzon Allah ya zage shi ya ce san da ba sai ce Allah ya maka albarka je ki shayar da abin ta je ta shayar da sannan bayan ta tafi sai da ta shekara biyu cin sannan ta ƙara dawowa wajen manzan Allah da yaron alamar ta yaye shi da gurasa a hannunsa manzo Allah ya kalle ya yace kin yayi ta ce na yayi yana cin abinci ta ce yana cin abinci manzo Allah ya kalli yan uwanta yace wa zai karbe shi aka samu ɗaya daga cikin yan uwansa ya karbe shi manzo Allah ya ce aje aje aka je aka jefe ta bayan an jefe ta ta mutu manzo Allah ya ce da 'yan uwanta su dauke ta su je su mata sitira in sun yi mata sitira su kawo mata ita suka dauke ta suka je suka yi mata sitira aka hada ta aka ɗauko da aka kawo manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam manzo Allah ya ce maza ku tashi mi mata sallar jana'iza manzo Allah ya wuce gaba Umar ya sha gaban manzo Allah ya ce ya Rasulullah akan me ta yi zina za ka yi mata sallah ka duba girman laifin da ta ya Rasulullah ni ina ganin bai kamata a ce kai mata sallah manzo Allah ya ce a'a ya Umar ina so in gaya maka wannan baiwar Allah da kake gani ta yi tuban da inda za a raba wa mutanen madina tuban da ta yi gaba ɗaya kafin ka mutu da ya ce su wanzan Allah ya mata sallah aka ji aka nika. Ka ga me ta yi zina yi me aka yi mata hajji aka yi amma hajjin da aka yi mata ya ne ya wanke masa wannan laifin nan to yau inda a ce hukumomi suna tsayar da hajji wallahi da an samu kaɗai ƙaranta zina a tsakanin al'umma da ba za a dinga tallata ta kamar yadda ake tallata ta yau a cikin hukumi so da ka duk waɗannan matakai musulunci ya ainihin wato sanya su ne don ya zama na mutane su dawo cikin hayyacinsu su nisanci zinaɗin ballantana nama su kai ga ainihin wato aikata Allah ta'ala ya ce inna hukana fahishata lallai ita wannan zinar da aka ce karku kusance ta ta kasance alfasha ce ma'ana laifi ne wanda yake mai girma laifi ne wanda yake abinci abinci a wajen Allah kuma abinci a cikin mutane kowa a cikin mutane yana tsin a ce da shi mazalaci ne ko da kuwa a ce yin wannan zina ɗabi'a a ce sai ka samu yana tsin a jingina maka wannan ɗabi'a da yake kowane lokaci ƙoƙarinsa ya tsoye ƙoƙarinsa kar a gane in aka gane kuwa aka ce aiwa na mazalaci ne an gaba da shi kenan ila har sai an je kotu saboda yana ganin an zuban masa da kima an zuban masa da mutunci baya so a ce da shi mazinaci ya ka fahisha ce zunubi ne mai girma abin ki sannan Allah ya ce wasa a kabila kuma laifi ne wanda yake da makoma wanda take mummuna domin duk wanda yake aikata zina ta hanyar zina al'umma tana shiga cikin musibu iri iri Allah sallallahu ta'ala alaihi wa wa sallama yake cewa al'umma ba za ka taɓa aikata alfasha har a zo ana bayyana ka ba malamai suka ce abin da manzo Allah yake nufi da alfasha ana shine zina mutane su dinga aikata zina ana tallata zina ana shela zina ana bayyana ta a fili manzo Allah yake face sai Allah subhanahu wata'ala ya rike su da musibu iri Allah ta'ala ya sauka musu da cututtuka iri iri wanda a da ba san irin waɗannan cututtuka yau idan ka ɗauki cututtuka na zamani waɗanda ake ɗaukar ta hanyar sexuality ta hanyar sexual ta hanyar zina suna da yawa ka ɗauki HIV HIV ba ta hanyar zina kaɗai ake ɗauka amma kafin ka ga mutum ɗaya da ya ɗauki HIV ta wata hanyar da ba hanyar zina ba ka ga mutum ɗari da suka ɗauki HIV ta hanyar zina saboda ne hanya ce wadda take saurin yaɗa cututtuka tsakanin mutane yau in ka ɗauki waɗansu cututtuka na sanyi irin su gonoriya, duk ana ɗaukar su ne ta hanyar ta hanyar zina ta haka maza Allah ya ce cututtuka za su yawaita a tsakanin ka ga wannan cutar kaza ka ga wannan cutar kaza da wa san wani HIV wa san wani AIDS wa san wani gonorrhea ai an san gonorrhea ko wata cuta ce ta sanyi wadda za ka ga ƙoraje suna fitowa a gaban mutum namiji ko mace gaban mutum yana fitar da wani farin ruwa mai wari da yauƙi duk ana samun wannan ne ta ne ta hanyar zina in cutar ta tsananta ga namiji saman al'aurar ta gunti ne baya ta ina ake samu ta hanyar zina zai wuya ka ga mutum da iyalinsa ya samu da wannan cuta ta hanyar zina ake samu da ka ga kenan sa'a sabila makoman mai masu zina samun nan shi sa Allah subhanahu wa ta'ala yake kar ma mutum zina ballantana a kai ga jallin aikata ita zalama saboda makoma ce wadda take mai kyau barna ce a cikin al'umma na daga cikin munin makomar zina shine haifar ƴaƴa waɗanda ba su da asali ba su da tushe za ka ga an haifi yaro ba za a iya tantance waye mahaifinsa ko ba komai shi yaron an cutar da shi ba shi da laifi a wajen Allah ba abin zargi bane a wajen Allah a wajen mutane waɗanda suka san kansu ba abin zargi bane. Idan an ce ga wani da an haife shi ta hanyar zina shi mai nasa lokacin da iyayen za su zina sun shawara da shi ba su shawara da shi ba bai san sun yi ba kawai da shi an halice shi an samar da shi an haife shi ta wata hanya aka same shi bai sani ba sai daga baya zai sani shi wata hanyar zina aka haife shi amma sai kaga al'umma suna kyamarsa suna aibata shi ya je neman aure a hana ta a ce aikan zina zalunci ne wannan zalunci daga cikin manya-manyan malamai akwai malamin da ɗan irin wannan hanyar aka same shi zan iya suna ko imamu bai haƙi ne ne ne ko wani daga cikin manya-manyan malamai manya-manyan malamai na duniyar musulunci malamin hadisi ta hanyar da aka same shi kenan amma kashi Allah ya ɗaukaka daraja ta duniya ta san shi har yau har a tashi kiyama ana ambatar haka kenan wanda aka samu ta wannan hanyar ba abun aibata ba ne ba abin muzantawa ba ne ba abin ciwon fuska ba ne ba abin ciwon mutunci ba ne yadda kake mutum haka yake mutum in ya fi ka tsoron Allah ma wallahi ya fi ka kusanci da Allah to da wannan ɗabi'a ce wanda da yawa daga cikin mulkin muke yi ɗabi'a wanda take mara kyau laifin aikata zina yana kan iyayarsa da suka samar da shi amma shi babu abin da ya same shi Allah ta'ala ce waye wala tadiru wa ziratun wizra ukhra laifin wani baya ta kawai da haka makomar da muna na suna nan masu tarin yawa suna nan masu tarin yawa ba iya waɗannan ne ga ikhtilafin alfa shafuɗuwa wajen nasara in mata tana yin zina ƙaddara tana da aure ko ba ta da aure ta yi yi zina ta yi zina so ɗaya so biyu so uku so hudu ta zo ta yi aure mijinta ya sadu da ita ta ɗauki ciki ta haihu wannan ɗan sai kaga ba shi da wani habit guda ɗaya tsayayye bai da wata ɗabi'a guda ɗaya tsayayya saboda ne ɗabi'ar ta tana da alaƙa da sinadarin da mahaifar mace ta ɗauka wancan ya zuba mata nasa wancan ya zuba mata wancan ya zuba mata wancan ɗabi'a ta daban wancan ɗabi'a ta daban wancan ɗabi'a ta daban sai kaga an kafa gane ɗabi'ar yaro duk wannan illa ce ta ne illa ta zai to duk gudun irin waɗannan abubuwan ne sa Allah ya ce kar ma a kusance ka ba dai sai an kusanta sannan a yi ba to Allah ya ce kar ma a kusance ka balla ta ake da aikatawa domin in an aikata din za a cimma makoma wadda taɓa nuna za ta kai ga mutum ga ɗabi'an yin wato yanayin da na tsani da yanayin nadama wanda shi a kankin kansu sai ya tsani kansu Allah ta'ala ya kare mu daga aiki. Na ga lokaci ya yi ko za mu dakata a nan. abin da ta da Allah tsara ya ba mu da ran baki daya wanda ya kuskure Allah tsara ya fi mana ya da mu ya kuma mana baki daya asusun mu na marayu Shekarar jiya da jiya mun nemi taimako na kuɗin inji wanda alhamdulillah kamar yadda aka sani wani ɗan uwa ya ba mu inji wanda da shi muke amfani tun daga ranar da ya bayar har zuwa yanzu ba za mu gushe ba mu ne masa addu'a Allah ya saka masa da alkhairi Allah ta'ala ya sa masa a mizanin sana hasana sannan ɗaya daga cikin ƴan uwa ya alƙawarin zai sai mana half injin daga baya ya ce abin da aka samu a har haɗa shi zai cika a sai sabon janareto a ranar farko shekaran jiya kenan da ne masifar da na yi mun samu kuɗi naira dubu ashirin da biyar da ‘yan ɗaruruwa a jiya da ban yi masifa ba na ce a zaga sai muka samu naira dubu goma sha biyu da ɗari biyar kaga in an haɗa dubu ashirin da biyar ga dubu sha biyu da ɗari biyar muna da naira dubu talatin da bakwai abin da muka iya haɗawa kenan an yi ƙoƙari allah ya saka kowa da alkhairi da ban yi mace babba dai na san ba za a samu haka ba amma dai allah ya saka kowa da alkhairi allah ya sanya kowa a mizanin sana'a na malam ya baya ga amin ya ce bai yadda ba duk inda za su nemi kuɗin su nemi kuɗin inji muka haɗa ba ku su mai ba sani ba ko ya ga a ku da ya ko da ga amma jiya na tambaye shi ya ce sha biyu da ɗari biyar har da dubu tara har ce wani mai na ce ban yadda ba cewa ne a haɗa kuɗi za a fi inji da aka abin da aka haɗa kuɗin inji ne za a haɗa a tura wa kanka ko a ba wanda ya ce a ba a kama na inji har zuwa ya na ku don dawa a yi haƙuri amma dai duk inda za ku nemo sai kun nemo mana kuɗin mu kuɗin inji ne ba na fi sabilillahi ba na injin masallaci ne kuma inji za mu siya da haka in kun yi bara ku kun samu ku cika sama da kuɗin dubu talatin da da da da nawa da eh talatin da bakwai da ɗari biyar ɗin na sai a kama na kuɗa wayoyin ku za ku siyar ku ya bara eh dubu goma to ga wani ma ya bada dubu goma su ma na inji ne na inji ne ko na marayu eh na inji Allah ka maka da alkhairi Allah ya maka albarka kaga muna da 47500 akwai wanda zai karo ko na inji ko na marayu yau muna sha uku ga watan ramadan kaga kwanaki suna ƙara tafiya ɗazu ina zaune a nan nake cewa in dodon dawa ya zo wajena an jima zan ce mai zamu rufe karatu ranar 20 ga wata inda mutum masallaci sun gaji eh to kullum ina fito sai na zauna a waje na jira an tare biki na jira an yi kaza na jira an yi kaza kaga an gaji ke to da haka in muka lallaba da sati bai zuwa ranar ashirin ga wata sai a rufe ni ma sai na tafi ko itikafi ce na shiga na zai na ibada eh a'a mu tafi da rai na <laughs> so da haka Allah ya saka wa kowa da alkhairi haka ake so duk lokacin da aka tallata wani aiki na alkhairi mutane su yi ta kowa ya fito da abin da Allah ya kore masa gwargwadon iko a yi musharaka a yi aikin alkhairi yadda nake fale injin nan idan an da in an shekarar dubu ana amfani da shi ana sallah ana karatu duk sanda aka kana da lada ko naira goma ka da so da haka mu yi kokari duk sanda aka tallata irin wannan alkhairin mu yi kokari duk abin da Allah ya kore mana ni bayar da kyakkyawan niyya Allah ta'ala zai karba so da haka daga yanzu mun rufe asusun inji abin da muka samu Allah ya sa musu albarka Allah ya saka musu da alkhairi asusun mu na marayu shi ma yana buƙatar irin wannan ambaliya domin har yanzu abin da muke da shi la yusulu wala yughni min ju ba zai ishe mu sai abin da zamu ba ko da iya abinci ne ba duk da dai bana ina ga iya abinci ne har yanzu ba wanda ya ba mu iyali ko a tafa ko shaka ko an samu ba wanda ya ba mu har yanzu kawai dai ana bin da nera goma nera ashirin nera hamsin nera ɗari Allah ya saka da alkhairi amma dai muna buƙatar a ƙara yin hoppa yaran mu marayu ne suna nan mun riga mun sani shekara tara tun daga lokacin da muka fara karatu har zuwa yau Allah ta'ala ya amince mana muka fara wannan aikin alkhairi kuma ba ma fatan Allah ya zajiyar da mu abin alkhairi ne a ce mu muka samar da shi kuma an ci gaba da yin ɗan uwa malam Muhammad bara ina na shekarar ta hudu da rasuwa ko shekarar ta hudu da rasuwa amma duk abin da ake wallahi yana da lada Allah yana kai masa tunda da shi aka assasa duk wani fahimta shi da ake yi na aikin tare da shi ake yi irin wannan aikin ne in aka assasa ko bayan ranka matakar an ci gaba da yi Allah yana baka kamashin lada a kabarin da haka bai kamata mu kasa a gwiwa bai kamata mu gajiya ba kamata ya ce kowace shekara ƙarin confidence nake ƙara samun ƙwarin gwiwa ba ƙara samun me ake cewa karyewar gwiwa to haka da Allah a yi kokari a yi kokari a yi kokari sai samu mu dinga ganin 1500 1500 biyu ma sai ta zama dole mu duba girman al'amarin abin da zamu mu duba girman abin da zamu Imam Ahmad yake cewa ban san wani aiki da yake ɗaukaka darajar bawa lokaci ɗaya ba sama da kyautatawa marayi Iji Imam Ahmad. yace hatta tsewar dare da aka ce tana kai bawa matsayin Ya yace to ni ina gani wa maraya matsayin da zai kai ka ya wuce wanda tsayawar dare ba ta kai ka to da ka mu yi kokari da Allah mu ƙara dagewa mu ƙara dagewa mu ƙara dagewa kwanakin suna ƙara yawa kamar yau muka zo nan muka ɗan azumi eh na ce to yanzu mun kai yanzu zaka da an ce sha ɗaya to yanzu ga ta an tafi sha yanzu zaka da an ce ashirin yanzu zaka da an ce watan ya ƙare to mu yi kokari mu ribatar ragowar kwanaki wajen yin aikin alkhairi Allah ta'ala sanadiyar su sai tausaya mana ya ji kanmu ya mana wataƙila wani duk azumin da yake duk kishirwa da yunwa da tsewar da yake ta sallah duk Allah baya kallon amma sanadiyar naira ɗari da za ka ɗauka ka ba a susun marayu wallahi idan kaɗai Allah zai kalla ya kafi ba da kafe ya gafarta masa ba da haka shi aikin alkhairi ba a raina muna roƙon Allah ta'ala ya ba da ikon taimakawa Allah ta'ala kuma ya sanya mana ikhlasi a zukatanmu ya sa duk abin da zamu yi zamu yi mai dan Allah ta'ala kuma ya karba mana Allah ta'ala ya karbi ibadun mu ya gafarta mana zunuban mu ya sanya mu daga cikin bayan sa na gari subhanaka allahumma rabbana wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayka sallallahu wa sallim ala nabiyyina muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh